الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامحا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد جمهوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك يقول أبو ديا تنكفت الله سبحانه وتعالى وان ديرايا منذ وان يمتي مي البركة يمتي الحميد ashirin ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin madina garin maka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yadda da ƙasawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta abdul islamic center wacce take yaula jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da malamanmu da yan uwa da abokan arziki da cikin mu ɗalibai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan majalisin namu ya ba ladan da yake ba ladan waɗanda suka haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunansa suke ƙoƙarin fahimta da shugabanta ya allah muna roƙonka don tausayinka da rahamarka da fadlarka ka ambace mu a fadarka mai daraja mai sarki ya allah ba don halinmu ba ya allah ilimin mu takaitacce ne fahimtar mu ah, ba shi da fadi amma muna roƙonka daga falalarka ba ta da farko ba ta da ƙarshe Allahumma amin ga tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalamu halin ina so a yi mun ƙarin haske a kan wannan addu'ar da kuma fa'idin yinta allahumma inni as'aluka al-huda wata ah, wal afafa na gode Allah ya saka da alkhairi wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'i ingantattu waɗanda suka zo daga wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani addu'o'i kala kala ne duk addu'ar da take daidai tana roƙon Allah alkhairin duniya da lahira ya cancanta kai amfani da ya karo ka kuma kai amfani da duk wani lafazin da ka ga dama amma kai ka haɗa larabcinka ko ka haɗa kalmominka ka yi addu'a akwai kuma addu'o'in da sun zo ne kai tsaye da alfazihim da kalmominsu da jumlolinsu da manzan Hama sallallahu alaihi wasallam to a irin wannan babin duk da akwai irin ta ko daga wajen manzala ta salama to yin lafazin na annabi ta salama ya fi daraja ya fi matsayi saboda yanzu wanda yake neman shari'a yake neman ah, tsoron Allah da sauransu to ya amfani da wannan lafazin wannan lafazin ya tsaran ma duk wani lafazi da mutum zai faɗa ko da ko ma'anar ma'anarsa iri ɗaya ne iri ɗaya yake to amma tun da wannan lafazin da kusan annabi sallallahu alaihi yake ko shakka babu akwai wasu sirroni akwai wajen zance yake bambanta duk wata magana da za ta fito daga ɗaiɗaikunmu ba yadda za a yi ta kai daraja da martabar maganar manzan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen zaben kalmomi wajen sanin wasu da ya kamata a yi amfani da su har ma wajen yadda ake shirya kalmomin addu'ar nan abin da kake eh, in ka yi abin da kake cewa shine ya Allah inni as'aluka al-huda ina roƙonka shari'a wattuka ina roƙonka ya Allah ka azurta ni da tsoronka wal afaf ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da al'iffa al'iffa ita ke kamewa daga kuta ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta walghina ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da wadata duka waɗannan lafazozin guda hudu kowane lafazi a ƙarƙashin su akwai karatu mai yawa in za ta yi fashin baki a kan abin da ya kunsa to amma da yake manzo Allah sun sallama utiya jawami alkali yana da kwansayi ko kuma takaitattun jumloli da kalmomi amma masu ɗin ma'ana masu ɗauke da sakonni da yawa ce ya Allah yana roƙonka ka arzikani da shiriya shiriyan nan tana da alaka da ɓangarori da yawa Allah ka azurta ni da shiriya ta ɓangaren neman abinci ka azurta ni da shiriya ta wajen bauta maka ka azurta ni da shiriya alakar zuciyata da kai ya Allah ka azurta ni da shiriya ta wajen bin mantanka sallallahu ka azurta ni da shiriya wajen tarbiyyantar da yayana ka azurta ni da shiriya wajen neman ilimi ka azurta ni da shiriya wajen ta kan uwana da abokan arziki shiriya shiriya amma Maza ya ce alhuda to amma jagoran waɗannan eh, ɓangarori na shari'a shine shari'a ta addini shari'a ta tauhidi sannan sai ake cewa wa tuba Allah ta azurta ni da tsoronka tsoro a ina in na kasance sallah ta azurta ni da tsoronka idan ina kasuwanci ta azurta ni da tsoronka idan na yi tafiya ta azurta ni da tsoronka ina gari ta azurta ni da tsoronka duk inda nake wal afar al'ifa kanewa kamewa daga kutsa ma abin da yake haramu cin mutuncin mutane a taɓa dukiyar ba ta ta ba a'a abin da ya shafi tsakanin mata abin nan mace da namiji eh? duka waɗannan ɓangarori duka za a iya kiran su al'iffa duk da to da yawa in aka ce iffa abin da kwakwalwa ta fi hararowa shine kamewa daga abin da yake haramun ta ɓangaren mu'amala tsakanin mace da namiji to amma ba lallai ne zama haka ba yanzu ka sha ayin da muke suke tare da mu wa an yasta'ifna khairul lahun ko wa an yasta'ifna khairul lahun me alifi istifaf anan alifi da ake nufi kar karsu cire hijabun kar su cire eh, mayafunsu ya fi musu alkhairi kasashen girman a shekaru amma kuma akwai inda alifta ko alifta ya kafin zai zo da ma'anar kare kai daga zina da abin da yake haramun waliyasta a cikin labina la ya ji duna nikahan hatta yuniyahum Allahu min fadli kaga alifta ya kafin nan alifta ana nufin kamewa daga daga zina ko abin da yake haramun ta bangaren alaka tsakanin mace da namiji al'ika har qur'ani za ta iya zuwa da ma'anar eh, tara kai ko dace hannu daga dukiyar da mutum ba tashi ba wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fasiran falyakul bil ma'ruf aka ce falyasta'fif wanda yake da angugo a kira shi dariya Allah ya sake dariya a duniya da lahira da mu da ba Allah ya sai ce wanda yake da tsaba a hannunsa to ka yi tsaji kashin shi mutumin barno abin da yake so ya dana jan ayar ƙwar'ani ko ina jin shi yasa yake ta dariya ta ce wanda yake da tsaba a hannu to ya kama kai karya ko ma dukiyar da take karkashin shi dukiya maraya kaga a takaice dai duka waɗannan bangarori ne da aka ambaci ikra ko al isar. da ma'anoni daban-daban yake cewa wal'ina Allah ta azabta ni ga wadata wadata ta ne wadatar har akwai wadata a cikin addini ya zai ake samu wadata a cikin addini abin da ya zo da Al-Qur'ani da hadisi su ishe ka an zuwa wadatacce kana da wadata a addinance amma wanda zai ci bari ya fita daga da'irar abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kaga ya zama talaka a babun addini saboda bai wadatu da abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi akwai kuma wadatu da ba wacce da an fita daka ita kowa yake sinowa ko to Allah ya azurta mu da dukkan nau'o'i na wadata Eh, abinda zai baka sha'awa da lafazin annabi sallama kuma duk lafazin annabi sallama kullum kalli suke yi suna da launi mai ban sha'awa yadda annabi sallama ya jera waɗannan kalmomin allahumma inni as'aluka al-huda shari'a wa tuka da koranka wal afa da kamewa wal gina da wadata wannan yadda an jera to in ka canza jerin ko da zai bada fassara amma akwai fa'idodin da za a rasa za ka yi sai Allahumma inni as'aluka tuka wal guda wal gina wal afa amma sai mun ji ji ka ji abin bambara bai to sirrin da ke cikin yadda annabi sallallahu ya jera shi shine a tsallukan huda ina neman ina roƙon ka ya Allah ka azurta ni da shirya. Shirya ita ce mabudi in ba a samu shirya ba abin da ke baya ai shirme ne yanzu wanda ya kama kanshi daga zina aka tambaye shi me yasa ka kama kanka yace ko kuma ya kama kai amma ba musulmi bane kamewan akwai amfani ka san ba fatar kufur to amma aka samu shari'a an samu allabi na tilhula an samu blog na farko kenan a tsarukan guda in aka samu shari'a to me eh, kamar shari'a shiga mota ka shiga mota ne to me zai jakin ɗinka ya tuka ka ya rike maka yarin ya ɗora ka har ya kai ka da za ka je ba tare da ka faɗa daji ba shine attuka a tsalukar huta ko tuka tsoron Allah wal asar idan aka samu shari'a aka samu tsoron Allah to shiga tana kallon abu yana buge ka amma da ka san haramun ne ka kame mace ce wacce ba haramta ba kuɗi ne wanda bai haramta ba mutuncin wani da ka kame ba za ka iya taba ba saboda akwai shirya akwai tsoron Allah to idan aka samu wannan to shine sai a samu alzina na kowace irin zina da waɗanda muka ambata idan ka ɗauka a matsayin alzina ana nufin wadata ne ta arziki da rufin asiri to kamar ana so a ce masa duk rufin asirin da mutum zai samu da dukiyar da zai tara idan ba a samu alhuda da tuka wani afa ba ta zama shirme wani fahimta sannan kuma wata fa'idar idan kana so ka samu dukiya mai tsafta wacce za ta wancar maka da da kwanciyar hankali to ka bi waɗannan matakan ka bi matakin shirya, ka bi matakin tsoron Allah ka bi matakin kamewa kuma duka waɗannan bankarorin suna nan tabbatattu a cikin littafin Allah subhanahu ta'ala babu lokaci wallan salamu ambace su ah, wannan addu'a tana da kyau mu rika yawan yin ta mu zazzamce ta mu koya ma mu da iyalan mu ita ah, wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa malam mutum ya kalli matar da ba muharramarta ba wai shin akwai zunubi na biyu malam wai daga ne fiffiken mala'ika guda ɗaya zai rufe duniya wai kallon matar da ba muharramar kamar yadda ake cewa sannan kuma ba matar mutum ba za danganta wani irin kallo ne idan kallo ne kuna magana zuwa a ta sako a kaga babu wura da su amma idan kallon ka kai kusan wani irin kallo ne to nan kuma kai ne za ka faɗo hukuncin ba haka ba kallon da kai ka tsaro wani irin kallo kake yi to hukunci shi ne hukuncin kallon da ka san shi kake yi ma'ana idan mutum yana yi ne yana kallo ne kallo na sha'awa kuma eh, akwai nuna fitinuwa da abin da mutum yake kallo tabbas wannan eh, shi ne asali ma domin a toshe wannan babu manzala salama. ya koya mana abin da ya kamata lokacin da sabon manzan Allah ta sallama suka ce yaro da yake ya iyakun wal julusa fi tawqat kafirtan ku ku guji yawan zama a dakali da kan titi da kwanoni da teburin mai shayi ko kana masu indomi kada wani mai indomi ya ci za a kashe masa kasuwa ku rika cin indomi in kuna so amma dai zaman wani bai san domin ba amma nan ne majalisar to in za ka zauna to ga hadisi ku yawwa manzo da sunna yace da yake a dina shi suka ce ya rasulullah malana min majalisina bud in muka daina zama kuma a dan da nan da gefen na za mu zauna ai nan ne muke dan yin hira mu dan tattauna a dan mai da zance sai yace to idan kun mata sai kun zauna to ku ba da hakkin hanya suka ce ne hakkin hanya ya rasu lalla daga cikin sai mazala ta sai ce gafil bakar kiyaye gani ko da yawa majalisoci da kanoni da lunguna da dakalai da kali da ake zama wanda yake wucewa shine yake zama topic of discussion na masu zama an yi zauna an yi tsohon cin da wani ya wuce ka gani fa ina so dama maka magana ai wannan din nan kaza kaza dan wani ya wuce ila da wata mota a ah, sabuwar mota da take ko yanzu ai take ake yayi kaza kaza kaza dan wata ta wuce ana wata magana to ko da yawa waɗanda suke wucewan su ne suke taimaka suke ba da ma mawdu'in da za a yi magana a kai to kaga irin wannan akwai akwai matsala Eh, a babin abin da ya shafi kullum mace Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya nuna mana abin da yake daidai a wannan sura mai daraja kullum mu'minina ya gubu min absarihim ويحكم خروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خزير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هزوا كرشا رب البصر ƙoƙarin dade kallace-kallace wanda waɗannan kallace-kallacen so da yawa suna kawo ma zaman lafiyan cikin zuciyar bawan Allah barazana duk wanda ya dinga sakin gidanta yana kallon komai to zai ji komai mun bayyanta duk yana kallon komai to zaka ji komai amma idan ka dace idan to ke zama kana da a akan abin da kake gani matsala sosai ah, wani mai hikima yake cewa a ah, kullul hawadithi مبداها من wa mu'azamun ah, nari من مستقبل sharari عن نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك اتهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين يقلبها والعين والعبد ما دام ذا عين يقلبها آه، في أعين الغيد آه، موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهدته la khusra fi fi fi sururin adabil khusri aw kama qala abin da yake cewa ke cewa kullum hawadisi mabdaha min an-nazar yawancin abubuwan da suke kawo barazana a cikin mai kallo rayuwa shine yawan kallace-kallace in dai mutum zai saki gidan shi duka kusan abin da bai kamata ba to ya buɗe ma kansa babin sharri sai ce wa mu'zamun nari min musazzari sharar yawanci duk inda ka ga ta ta na ta kona gari to ta fara ne daga wani garwashin da aka raina aka ce ai wannan da isa ya ta da gari ba to cin wannan garwashin shi yake kona gari ma'ana wani kallon da ka raina kana cewa ai kai ba komai ba za ka ji komai ka za to daga nan ne ake samun matsala da yake cewa sau nawa ne za ka ga mutum ya saci gidan shi ya sallo abin da zai yi rugurugu da zuciyarsa ta ce kin dai kuma mutum ya yarda da bai wata Allah ya masa na gani ke rika sallan komai to dole ne ya da samu kanshi wata rana ya kai gangar jikin shi zuwa wajen ramin halaka sai yake cewa abun ban haushi a tausayi shine ya surru muqlatahu ma barra muhtatahu abinda yake ba idan shi sha'awa to kuma yana kona zuciyarsa ne yana cutar da shi sai yake cewa ina alkhairi da ta hango abu mai ban sha'awa amma kuma ya cutar da kai a ko anan a takaice eh, mu zama masu tarbiyyar ido mu zama masu kamewa eh, kamar yadda manzara masu sassana ya ce eh, ido masu na zinazi zinan ido shi ne kallo idan mutum yana sakin ginin shi rika kallon komai to tabbas suna saba ma Allah da wannan ni'imar da Allah ya masa da ni'imar gani eh, kuma kamar yadda malamai suke faɗa masana ɗabi'ar ɗan adam babu abin da yake saurin tasiri a zuciya irin abin da mutum yake kallo yana kawo kunci yana kawo damuwa yana kawo tintintini ka hango abin da za ka je ka kasa bacci ko damuwa kaga duk wannan matsaloli Allah kare wannan sai yake cewa kuma shin daga gaske akwai mala'ika mai maganar fitike mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ne masu daraja bal ibadun mukramun la hu bil qawli wa hum bi amrihi يعملون آه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء Allah subhanahu wataala cikin wannan ayar ya tabbatar da cewa mala'iku suna da fikafikai kamar yadda ya inganta a hadisin manzo Allah sallama cewa mala'ika Jibril yana da fikafikai guda shida. kamar yadda ya gan shi kowane fiffike tsada ma baina tsada abin nan alfufu ko tsada ma baina al-mashriq wal maghrib kowane fiffike ya tukare tsakanin gabas da yamma ku kai guda shida. wannan ayar ta suratul fatir Allah ya ambaci cewa a cikin mala'iku akwai masu kai guda biyu akwai masu uku akwai masu hudu sai ce yazidu fil khalqi ma yasha yana karawa a kan waɗannan adadi na abin da ya so wannan ya su da sauƙi ma ya sha a yi daidai da ayar da muka karanta a baya wallahu khalaqa kulla dabbatin nema fa minhum man yamshi ala batnihi wa shi a yamshi ala rijlayni wa shi a yamshi ala ce sai yakhluqu Allahu ma ya sha. an ambaci adadi sai aka ce ya halittu Allah ma sha su ma mala'iku da aka ambaci masu fiske biyu uku hudu sai aka ce ya zi da filkalkai ma sha ashe akwai masu fiye da haka daga cikin fashikar da za ka fa'idanta da ita ta sanin girman halittar mala'iku shine ka ƙara sanin azamatul hali girman mai halitta wannan ya taimaki ka wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gane kai ba kowa bane kiyashi a tirela in ma ta kai tirela ko in ka ko kiyashi to aka a san an tarko ba to kai yana jin kiyashi a cikin ruwa ne ma mu din an mun kai ma ke rinda ba manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cewa da sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya bani izini hadisin da an yi sabani wajen ingancinsa amma da wasu daga cikin malamai sun inganta hadisin hadisi ne ingantacce wallahu a'lam annabi sallallahu ya ce Allah ya bani izini cewa in ba ku labarin wani mala'ika ma baina shahwati udnihi ila atiqihi masirata 700 am mai sauraro kunnen ka nawa shine wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam kunnen ka kamar da ya yace Allah ya mun izini don ku gane girman magana kafin ma ya faɗa su da aka bashi izini duk da cewa duk sauran maganganunsa sai da izini yake yi amma kuma a kan wannan saboda girman abin da za a faɗa ya ce wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah daga fatan kunnen shi ga wannan ya tabbatar da cewa mala'iku suna da kunne ka'ida ta gefe ko to ya ce daga nan daga fatan kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara 700 daga nan zuwa nan tafiyar shekara 700 to abin tambaya tafiyar mene tafiyar tsuntsu tafiyar doki tafiyar jaki tafiyar jirgi ba a faɗa ba shekara 700 jama'a ya ayyuhal insan ma zarraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين kai dan adam wai me yake yake hana ka natsuwa ne da ba za ka shiga taitayinka ba yanzu idan ba wani hadisi a duniya da zai nuna maka girman Allah sai wannan hadisi, wallahi ya fi shekara. shekara ɗari bakwai daga nan zuwa nan kowai adadin mala'ikun kuma nan ba ba a kan adadi ake magana ba a mala'ika ne ta daga nan zuwa nan tafiyar shekara ɗari bakwai shi wannan mala'ika yana daga cikin hamalatul arsh masu rike al'arshin Allah ka tausaya ma kanka ka ji tsoron Allah ka yi abin da Allah yake so wato ba Allah ya mana gafara shi ya za ka ji Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake magana akan yadda masu kafircewa suke kafircewa suke kin masa biyayya suke shirka sai ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويسن سموا أي الله Allah fa da yake kauta mata shi kadai dinnan shine wanda al'ardu jami'an kautatuhu yawmal qiyamati kasai gaba daya tun daga wanda take takawa har zuwa can ta ƙarshe wacce ba wanda ya san ina take sai Allah ne to ita ta fito yau mai kiyamati kana cikin tafin Allah ne a kamun da bal kuwa samawatu maqwiyatun bi yamini mai ba ne wannan duniyar da kake hangowa to duka za Allah subhanahu wataala zai nan nannace ta ne da hannun damarsa har yanzu kana jin wahalan an ce ka bauta ma Allah kana jin nauyi kana jin matsala kana jin kasala to gaba birnin wanda ya ce masa kai bauta masa ka duba irin halittinsa waɗannan wasu ɓangarori ne kaɗan daga cikin ikonsa da wayarsa, waɗanda aka ambata mana wanda kwakwalwarmu za ta iya fahimta ba akwai abin da ba sani ba ko ba za ta ba a faɗa maka wanda shi ya fi yawa jikin kaɗan akwai wasu abubuwan da in aka faɗa maka yadda abubuwa ke wakana za ka bar yanzu za ka yi mamaki amma kuma kana tare da akwatin jikinka kana tafiya kana hidimarka kana kallar rake kana cin gyada kana shan daikere kana abin da daga dama amma baka san sirrin da Allah ya tantance a cikin eh, jikinka ba. Allah ka ƙara imani da Allah. ka a gaban Allah ta tuba wannan ita ce hanyar da za ka kulle da Allah ya samu dace ina ganin bari mu karasa tambayoyin nan tun da gama yau daga yau ina jin shi kenan sai malam ka da shi gaba da karatu ah, wannan ya ce me yasa ya rubutu da turanci ya ce salamu alaikum if permissible if you recited the whole Quran in Ramadan to give charity sadaqah after the compilation of the whole recitation to to involve his parents in praying for the for the reward as they say to inform them of the recitation and call upon them to come for congregational prayer of the compilation of the Quran. zaka khairan abin da yake cewa shine shin daidai ne idan mutum ya sauke qur'ani ah, na farko ah, in ya yi katina kenan ya karanta ƙur'ani ya yi sadaka wannan yana da asali da in ka sauke ƙur'ani sai ka yi sadaka ah, musamman a cikin wannan wata mai albarka na biyu sannan ya nemi iyayen ya kanar da iyayensa cewa ga abin da ya yi su roƙa masa Allah hana wata ala Allah ya karɓa kuma Allah ya bashi lada na kuku shi ne ya ce da tattara mutanen gidansa ko iyayensa da da su cewa ran kaza kamar ɗan jima zan yi sauka sau da haka mu taru mu haɗu a wajen addu'a kafin da na yi sauka waɗannan su ne tambayoyinsa guda uku ah, na farko abin da ya shafi yin sadaka bayan ta sauke ƙur'ani idan ka yi ne a babin godiya ga ni'imar allah ba wai ta yi ne a bisa cewa sunna ce da ta zo daga annabi sallallahu ba to wannan babu laifi idan aka yi la'akari da asalin ifa'amu ta'am ko aikin islami khair tu'imu ta'am ko da aka tambayi manzo Allah sallallahu me bangare na addini wanda Allah ya fi so ya fi san ɗaukaka daren su ba sai manzan Allah ta sana yace tufa mu fa'am ka rika ciyarwa ka rika kyautata wa yut'imuna fa'ama ala bihi miskinan wa yatiman wa asira ah, da makamantan ayoyin da suke tabbatar da falalar ciyarwa amma idan mutum ya ɗauke shi a matsayin al'ada kullum in yi dai haka to wannan zai iya shigar da shi a cikin wata ah, wani kofa ko wani babi na shigo da abin da bai da asali Eh, na biyu eh, yana nufin cewa ya sanar da iyayen shi cewa ga abin da ya yi su masa addu'a idan haka na fahimta eh, ibada tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala karka saba ma kanka da sanar da mutane a yanzu a wannan watan an zo ana fira sai ka ce ka ai sauka bakwai ne sauka biyar ne sauka karka saba da wannan ka ne don Allah ka bar shi tsakaninka da Allah amma idan yaro ne mahaifi yana laburantar da shi ka yi himma ka sai ya din to wannan yana da kawai zai faɗa wa mahaifinsa ga abin da ne ga abin da ne a mun addu'a idan kuma yana nufin haka kawai ya sanar da iyayen shi su yi masa addu'a Allah ya kafa wannan idan ya iya takatsantsan a babin ikhlasi da yi don Allah bana jin akwai damuwa insha Allah ɓangare na uku abin da ya shafi tara mutanen gida iyaye ko 'ya'ya ka ce zan yi sautar misali an jima mu zo mai addu'a wannan da a samu manzo Allah ta salama ko a cikin abin na sani ba na iya tuno abin da aka ruwaito daga manzo Allah ta a kan haka sai dai an samu wasu daga cikin sahabbai da magabata suna haka daga cikin wanda aka ruwaito wannan daga wajen sakata da dini da al-sadusi ya ruwaito daga anas ibn malik cewa anas bin malik ya kasance idan yayi yi sauka yana tattaro mutanen gidansa da masu masa aiki da iyalansa ya ce ku zo nan ne inda ake kyautatan allah zai karbi addu'a idan nayi addu'a kurka cewa amin shi kuma amin din da za su rika cewa ai suna ma addu'a ta addu'a ma'anar amin Allahu akbar Allah ka karba so san da yake addu'a sai suke cewa amin suna ma addu'ar ta addu'a musamman kuma idan ya kasance a cikinsu akwai yara waɗanda ba dai ba zunubai a kansu ba kaza da sauransu sai addu'ar sun ta zama tana da martaba ah, a nan an daga ma'amar bin rashid al-azdi ah, ɗaya daga cikin magabata shi ma yana yin haka an ruwaito daga eh, muhammad ibn siri shi ma an ruwaito yana yin haka eh, an ruwaito bayan su an ruwaito daga wajen su eh, malamin ƙwarɗani malamin hadisi ibn abi dawud ya kasance a cikin kafin zama ya nakalto wasu daga cikin ayyukan matsabata waɗanda suke tabbatar da yin haka al'imamun nawawi rahimahullah ya ruwaito daga wasu daga cikin tabi'ai cewa sun kasance suna wannan aiki balma ya kara da cewa suna don ran da za su yi hatima in sun san za su qur'ani sai su tashi da azumi domin hatimar da addu'ar da ƙara daraja a lokacin da suke roƙon Allah a wannan maganar ta nawawi za ka fa'idanta da wata fa'ida fa'idar ita ce idan ka zo sauka yanzu a cikin ramadan to ka yi ta ayyun sannan kake azumi zai sa musamman za ka yi addu'a ajin addu'ar ka za ta kara martaba da daraja tun da kana azumi wallahu ala wa eh, ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya kara imani da ilimi amin malam ah, mata ta ce tana so ta burge mahaifiyata amma komai ta yi mata ba ta burge ta ba ta yabawa malam kamar dai rubutun bai fito ba a ƙarshe kamar dai abinda yake nufi na fahimce shi ah, mahaifiyar ba ta nuna yabawa kan abin da matarsa take masa kuma kullum tana ganin gajiyawarta so me yi shawara ne ya kamata duk lokacin da mutum yake da iyayensa suke da rai a bayan kasa musamman idan sun kasance suna tare da shi a gidansa to yana buƙatar takatsantsan sosai wajen take abin da zai so samu rai ko kuma ya ba da wata tafar da za a taba su ko martabarsu shi yasa duk lokacin da ta auro wata mata ka nuna mata cewa dallayi shine abin da ya shafi iyayenka yawa nan kan ba a zuwa kar ma a yi tunanin zuwa ko a mafarki ka da wannan kuma sau da yawa matar ka za ta girmama iyayenka ne idan yar kirki ce daidai gwargwadon yadda ta ga tana musu saboda haka ka nuna mata in kana son ka tsakani da Allah to ta taimake ka wajen ka kyautata ma mahaifiyar ka din samu aljanna in idan ba haka ba to san da take maka karya ne bangare kenan mai muhimmanci bangare na biyu bangaren abin da ya shafi su kuma iyaye yana da kyau iyaye su kuma su zama masu kawaici masu wani abin sun dan gani amma su zama ba su gani ba saboda su ba 'ya'yansu dama ko space ɗin da za su numfasa kada a ce suna bin eh, diddigin da duk abin da suke idan aka samu wannan daidaiton ita mata matar ka ta girmama iyaye su kuma iyayen su zama dattawa to sai ka ga rayuwar ta yi kyau amma kar ka kuskura ka nuna gajiyawarka akan abin da ya shafi kyautata ma iyayenka ko kuma ka ba da kofar da matar ka za ta raina su ko kuma a rika musu wani kallo wanda bai kamata bari mu yi ta karshe sai mu tsaya a kanta wannan yake cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam malam sannu da kokari to kai ma sannu Allah ya biya da aljanna da masu sauraro amin malam mahaifinmu dan kasuwa ne amma ya rasu to ya bar wasu suka Allah ya masa gafara ya bar wasu wasu suka da ake bin shi shi ma yana bin wasu to akwai wasu basu suka da ake aka ce ya yafe kafin ya rasu amma wasu daga cikin 'yan uwanmu sun ce su san sai an biya malam ne ya kamata ne to abu na farko allah ya mamaye gungu kafara allah ya haskaka makwanci allah ya ma zuri'arta da bayansa albarka abu na biyu ya rasu ya ba su suka ku yi ƙoƙari ku tauke masa wannan nauyin karfi jiki yana da cikin kurakuran da ake yi idan mutum ya rasu jinke wajen biya masa bashi musamman idan akwai halin da za a biya abu da ya wannan muni shi ne magadan suka jin akwai damuwa duk kudaden da za su samu yanzu duk za su kare saboda biyan bashi shi yasa kullum a wannan gabar ake ba da shawara bawan Allah ka yi kokari ka yi kanka ka shuka alkhairi idan ba ka yi ba wallahi abin wani lokaci magadan suna ji suna gani su ɗauki kuɗi su yi maka alkhairi ko su biya ma bashin da ake binka wallahi za su duk lokacin da muke faɗan wannan sai na tuno da wani bawan Allah a ƙasan nan mai hali ya rasu Allah ya ji kanshi ‘ya'yan shi sun samu miliyoyi na wasu irin bugun farko nan miliyan ɗari da wani abu suka samu kafin irin nan kusan sha ruwa kafin abin nan amma aka zo aka ce aka tattaro su so ku zo a haɗa kuɗaɗe a yi masa wani wakafi wani aikin alkhairi wallahi kowa ya bi sai sai a hankali aikata mutum ɗaya a cikin wajen mutum talatin ko ashirin da wani abu ka shuka mutum ka alkhairi ba da mamaki shi kuma ya ƙarar da rayuwarsa a kan bari ya tara musu bari ya ka tara musu mantawa da kai za su yi illa man rahimallah sai mutanen kirki da arziki a ciki wani bawan Allah da ake ba da labari ya rasu a saudiya ya rasu bai da magada irin da kusa din nan sai aka je bincike bincike sai aka samo wasu waɗanda su da shi amma yana da shi akwai alaƙa tsakaninsu to kaga su ne magada bayan allah nan su biyar ne kowa a cikinsa sai ya samu riyal miliyan ɗaya kamar a yanzu ka ce naira miliyan ɗari da hamsin kuma saboda nisan da ke tsakaninsu ba sa tuno cewa ma za ta gaje shi da aka zo alƙali ya ce to ku ne kadai magadan wannan bawan Allah saboda haka ga abin da yake na ku kotu ta tabbatar ga dukiyarsa an raba mu suka yi godiya suka ji daɗi kuɗin da ba sa da tazi wannan shi ne cikakken wayar da kuma min haifi la ya tafi ko a baka ba tare da tsammani ba in tashi kowa da cikin shi zai fita sai alkali ya ce sai ya tuno sai ce yanzu bawan allah nan bai da ɗa bai da kowa sai da haka dukiyar nan ya za a yi ta amfani shi yana kabari sai ya ce ku zo da allah suka dawo sai ce ina ba ku shawara bawan allah nan yanzu ya rasu baya duniya ku kyautata masa don allah ku dan cicciro wani abu a gina masa masallaci mana ya samu lada a wajen allah allah ya ɗaya daga ce sai ce kai alƙali ai tun da yana duniya ne a kan shi da ni ba zan cire a cikin kuɗi na ba a cikin kuɗi na ba zai cire ba zan cire a cikin kuɗi na ba don shi kusa da mutum ɗin na shi ma yanzu yanzu ba قتل الإنسان ما أكبر قتل أن أدم ko yanzu bawan Allah nan shi alajin san in kuma kanshi komai ba ba shikenan shikenan wallahi saboda ka ka shuka ma kanka alkhairi ka, abinda Allah ya rubuta za ka samu za ka samu kai ma wani gado aka ji ka zama abinda ka zama to da yawa a duk duniya waɗanda suka kowa kuɗi su ne waɗanda suka eh, ma'ana waɗanda suke yin kuɗi ba wanda tarihin gidan ba ne yawancin suna fitowa daga tsaro ne wanda ba mu in a nuna maka allah shi ne mai bayar eh, ya ce akwai fasis akwai shi kuma bashin da ake bi eh, mahaifin yake bi wasu daga cikin an tabbatar cewa ko ana faɗan cewa ya yafe wasu amma wasu matadan sun ce bai ba a basu yadda ba shi ma wannan ɓangaren kila yana da alaƙa da kwaɗayin abin da za su samu ta ga ana nan maganar da muke abin da yake ba da shawara irin abin da ya shafi rikice-rikicen gado a je kuma je wajen alkali amma akwai moral understanding ma'ana fahimtar juna a mutunce bawan allah nan ya rasu an zo an ce ne eh, ya yafe to ku ɗauka a haka ce ya yafe nan shikenan in dai da gaske kuka yi don allah sai allah ya musanya muku da wata dukiyar wata kila sabuwar abin da kuka yafe kan alkhairi ina tuna wani bawan allah babu laifin ambaci ban cika san yawan ba da labarai ba amma akwai wasu labaran da suke ɗauke da izina da darasa akwai wani bawan allah ɗan dan ƙasar bahrain lokacin da aka gano man betar a gulf country da ƙasashen khalif kun san bahrain ita ta fara nan ne aka fara gano mai nasu aka fara tonowa mai dan yawa haka kusan yanzu an ci wajen shekara casa'in da wani abu to akwai wani bawan allah wanda ya shiga cikin hidimar harkar mai a lokacin amma kafin ya shiga harkar man bai da komai amma mutumin arziki ne bawan allah daga cikin abin da ya shahara da shi kalbuhu mu'allafin bil masajid wato da an kira sallah baya nutsuwa sai dai ya shiga masallaci kullum shi rayuwar zuciyarsa a cikin masallaci ta take a haka ya zo ya yi arziki arzikinsa bai canza shi ba to yana da wani babban supermarket wani babban shago da akidar bahrain a lokacin to yana da taushin zuciya mutumin kirki ne sai ya faɗa ma ma'aikatan shi ya ce duk wanda ya zo kuka gane talaka ne ya ɗauko kaya ya zo zai biya to ku ɗauka ku lissafa amma ku ce ya tafi wani kawai domin lissafi ne amma kuwar masa amma mutanen arziki ne wanda yake ya san yake da hali ba zai zo ya ɗauka ya wuce ba mu ne ba idan canjin ka za ka abin nan kuma wani ba zai iya sa tsumara ya gargun kaya domin in kai ta ce miskini ne sai a ce ya wuce to a takaice haka bawan allah nan ya dinga ya ce doka ce duk da wanda zai da shi haka ce da shi haka yana daga masa har aka ya shahara da haka ana bada labarin cewa sai da aka tattara lissafi lissafi lissafi miliyoyin dinari na bahrain na abin da ya dinga ya ma mutane a shekara da shekaru to ranar nan sai ciwon ajali ya kama shi a rayuwa ke yana cikin ciwon ajali wata rana sai mafarki yana can ganin rashin lafiya sai mafarki aljaza'un jinsul amal yi mafarkin da ya sai yi mafarkin gashi an kawo masa kayan abinci na aljanna dama kuma sha supermarket ɗinsa kayan abinci yake siyarwa da kayan masarufi na rayuwa a ciki sun yi hango wani wani fruit wani ɗan itace da ya burge shi sai kamar aka ce masa ka ci wannan mana sai koye shi a mafarkin da ya ci nan daga baya ya tashi bacci ya ci gaba da hidimarsa iyalan shi da suka shigo sai suka ji wani kanshi a ɗakinsa wannan ya ba a mafarki ba sai suke ce baba wani irin kanshi ne muke ji a ɗakinka suka tabbatar da cewa gaba ɗaya atmosphere na ɗakin ya canza kanshi wani irin kanshi da ba su san irin shi ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana uku wallahi shi bai tafi ba suka dinga tambaye shi ya ce wallahi shi ba abin wani ya zo ya sa wani abu ne to akwai wani abu ne sai ce gaskiya akwai wani abu ga mafarkin da ne ka ce wannan shi ne abin da ka ce ne shi ne ya koma gaskiya da nake jin kanshi bawan allah nan ya ci gaba da jinya a gadon annabi yake ana jin wannan kanshin har ajalinsa ya zo lokacin da ajalinsa ya zo sai Allah ya bashi karfi da kuzari sai ya tashi da ya tashi ya zauna sai ya ce ya Allah ta yi alkawarin ya ma wanda yake daga ma mutane kafa yake yake yafe musu ya Allah ta san cewa na yafe ma bayan ka da yawa a shagona ya Allah ni ma kai mun afuwa ya Allah kai mun afuwa ya Allah kai mun afuwa sai sai ashhadu an la ilaha illa sai ajaza kaga karshe yayi kyau kuma karshe yana da alaka da tsaye kafa da kauda kai akan wanda bai da shi ai masa afuwa shi yasa na ambaci wannan kisa saboda haka a takaice ina ba da shawara ah, in dai akwai yadda za a yi an ce an yafe ku yafe kashe kasance mahaifinku ya yafe ko kuma ku ce allon ba sai an biya in da gaske ne an yafe din kuma kuka karɓa to kun ga kun saba ma mahaifinku ko ku kyauta ba na minti biyu sai mu karanta ayar mu halaran masu shakka da sai mu abin nan insha Allah. Eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاها فليس عليهن جناح نعم. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم wannan ayar ita ce muka tsaya a kan da majalisun jiya mun tsaya a daidai kafar da muke magana a kan mata su ɗauki darasi da izina daga wannan ayar ga dattijai mata waɗanda shekaru suka ga ba tunanin su aure ba wanda zai kalle su ya sha'awar ya aure saboda eh, an yi an tsufa to amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba su damar cewa ba laifi su cire eh, hijabinsu amma ya zama na kai a rufe ga riga ta mutunci mayafin ne na sama babu laifi a cire to amma duk da haka sai Allah ya ce wa an yasta na kai lahun su mai mana su shiga su lullufa jikinsu fa shine ya fi zama alkhairi sai muka ce wannan yana nuna mana cewa ashe waɗanda ba haka ba 'yan mata da samari su ya fi kamata su kyakkyawar kulawa a kan irin shiga da suke kyakkyawar shiga jama'a alama ce daga cin alamomin imani kyakkyawar shiga alama ce daga cikin alamun dawowa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yin umarni da a yi kyakkyawar shiga a gidanka alama ce da take tabbatar da cewa ta yadda ka zama jagoran kirki kuma baka ci amanar iyalanka ba din duk wanda ya bari ana yin abin da bai kamata ba a gidan shi matarsa ce ko 'ya'yanshi, shi to akwai wani nau'i na cin amana tare da shi kuma za su yi shari'a a gaban Allah subhanahu wa ta'ala karka ji nauyin matarka karka ji nauyin yarka idan ta yi ko sun yi shigar da bai kamata ba ka tsawatar da su ka nuna musu abin da yake daidai gidajen da aka suka shahara da shiga mai kyau wallahi a cikin al'umma ma mutuncinsu da ake kallo daban ne sabanin gidajen da suke yin shigar da aka ga dama kuma wannan zai kai mu zuwa ga wata gaba mai muhimmanci gaban nan ita ce wasu daga cikin waɗanda suke da tunani wani kiri sai su rika cewa a'a ana ta magana a kan suturta jiki suturta jiki wai ana cewa saboda a kare al'umma daga zinace-zinace da sabon Allah sai su ce to ai wai bincike ya tabbatar da cewa ganin tsaraiti da takuɗa tsakanin mata da maza shine yake kawo lalacewa to in kashi wannan sai ka ce masu ka ce musu ku faɗa ma wani ba ni ba kuma wannan sai kana da cin wakar shaidan tana gani kirkiri wai a ce abin da kake gani ba shi yake tasiri ba to me yake tasiri wani mubarrir ne wata hanya ce da aka samo domin ku nuna cewa a'a ku bari fa a yi kuɗu ku bari mata su shigar da suka ga dama har sai a ce maka to ai ana samun waɗanda suke kyakkyawan shigan kuma da yin abin da ba daidai ba waɗannan duka lissafi ne a gurgunce a juye ko an samu ko ba a samu ba an yi daidai ba a yi daidai ba ga Allah wanda ya halitta ki shi ga abin da yake ga abin da Allah ya ce sawa'un ta yi fari ba ce fari ba ta yi baki ba ce baki ba ga umarnin Allah kawai ki bi amma juya zance da kawo wata uzurruka da abubuwa ba daidai ba ne wasu kuma sai ka ji su ce a ya gara in ya fage na in yi shigar da abin nan zafi ake yi ba iya ba zafi ake yi kai masu fadan haka sau da haka ta goma ta ta sa gyalanta can koko yana tuffanta jikinta ana ganin bangaren yanayin jikinta wani kuma al'amari yadda yanayin ah, yadda abubuwa suka koma ta za a yi a ce wai surar mace yanayin jikin na fita shine abin cinyewa da abin sha'awa ta ina zai kuma daidai inda aka karrama ki aka martaba baki aka nuna cewa ki siffanta da kunya kar a bari wani ya ganki gani sai wanda ya halatta amma bai kamata kowa a kan titi kawai ya ganki ba duk abu mai daraja zai zama mai sauƙin gani ba ya da abu mai daraja ya zama kowa zai shi. to shi Allah ya bada wannan martaban ya bada wannan kimar amma wata ce da annabaran ita sai ta bayyana tsaraicinta annabaran sai ta nuna ga yanayin kyauta da ni'imar da Allah ya mata to ta cewa da wannan ni'imar da ni'imar Allah ne za ta sama masa sai Allah ya iya cire ni'imar saboda haka yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa kishin da za mu yi a kan ‘ya'yanmu mata kishin da za mu yi a kan iyalanmu shi ne mu su a kan tafarkin Allah ko kan ku sabu ba a likun ɗaran na kudu hannasu wasu gara ku kara kawunanku da iyalanku daga kata ma wutar azabar wuta hanyoyin da ake bi a kare su shi ne abin da ya shafi shiga amma idan mutum ya buri ana shigar da aka gida ma a gidansa to ko shakka babu albarka za ta ragu a wannan gidan alkhairai da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala za a neme su a rasa a wannan gidan daidai gwargwadon yadda aka saba ma Allah saboda haka mu kula wanda aka samu suna shigar da bata kamata ba to su kuma ba wai cin mutuncinsu ake yi ba a'a wannan ko ba daidai bane koyar da su ake nuna musu ake an baiwar Allah ga abin da Allah ya ce kila ma ta tattauna to ba ka ganin ka ba ka ba ka jira ta. kaza kaza a to ga abin da Allah ya ce kaza kaza ga abin da Allah ya ce amma da an kalle su to kaga irin yan wuta din nan a'a ba haka ake yi ba haka ake yi ba Allah ya taimake ka ka gane to yi kokari ka amfani da baiwar gane wanda Allah ya maka ka ganar da wasu ka ja hankalinsu kai wasu nasiha da lafazza masu taushi ba. wani lokaci yadda muke ma wasu gyara mun yi ba daidai sun yi ba daidai ba mu ne muke zama katangan karfe tsakaninsu da su karba wallahi wannan irin shigan yan wuta ne ba haka za ka ce ba baiwar Allah ke dinnan kaza kaza kaza na san kina son alkhairi kina ai dabi'un dabi'un mutanen kirki ne amma kai za a dan gyara kaza kaza za a ƙara martaba Allah zai soki Allah ta taɓa da mutum haka ake gyara daidai gwargwadon yadda aka samu yanayi amma manufar ita ce a nuna mutum hanyar da zai biya gyara ba wai shi ne ba a so ba haushin shi ake ji ba to amma kuma ma idan aka gyara miki ko da an yi hanyar da bata kamata ba kai ki ce tun da an miki tana irin haka shi kenan ba za ki karfa ba ba ki ɗauka a matsayin kyauta ce ba miki sai ki gyara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yin daidai ya azurta mu da aikata daidai ya azurta mu da jagora zuwa ga abin da yake so ya da shi Allah ke yarda da mu kinta da ayyukan mu ya Allah muna roƙon ka mana albarka a cikin karatuttukan da muka aiwatar ya Allah ka karba mana ya Allah akwai kurakurai tabbas da muke a cikin karatuttukan mu da Allah ka san su wasu ba mu san su ba wasu ganganci ne wani wasu jahilci ne da kashin sani da Allah ka mana gafara Allah ka juya su su zama aikin alkhairi da Allah muna roƙonka ka raya mu rayuwa mai kyau ta ka tashi karɓar rayuwa ka karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka maimaita mana eh, wannan ganin watan ramadana shekaru masu yawa da mu zuwa ga dacewa da tsayuwan ah, lairatul kadri da ibada a cikinta Allah idan mun yi Allah ka karba mana ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu an yi kira mu gidan gaskiya masu rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu da Allah ka azurta mu da zuri'a ta tagari wacce za mu za ka yi alfahari eh, wancan ka zai alfahari da ita ya Allah muna roƙonka ka buɗo mana daga taskarka wacce ba ta karewa ta azurta mu arziki mai albarka ka yaye mana dukkan damuwarmu ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalimai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta ya Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu ya Allah ka kubutar da ɗan uwanmu waɗanda aka yi garkuwa da su ya Allah ka amintar da su daga duk wani firgici ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da kwanciyar hankali da natsuwa ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da shugabanni masu tausayi masu ah, rahama a cikin zuciyarsu ya Allah ka taimaki shugabanninmu wajen nuna musu hanyar da ya kamata su kautata ma bayinka ya Allah waɗanda ka sani daga cikin bayinka waɗanda idan suka samu damar jagorantar al'umma za su kyautata za su yi abin da ya kamata ya Allah ka azurta su da samun jagoranci waɗanda kuma zamansu a kan haragun mulkinsu ba abin da zai haifar sai cutar da al'umma da sakaci da yin abin da bai kamata ba ya Allah ka canza su da waɗanda suka fi su alkhairi ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu ya Allah ka arzuta mu da aljannar firdausi ya Allah ka arzuta mu da aljannar firdausi Allahumma a'id alaina ramadana awaman adida wa azminatan madida في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفضل لا شريك لك وأنت الأحد لا جد لك تمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لغير حساب أنت خالق الحي والنوى لا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا نسألك بأسمائك الحسنى وسعتك العلى نسألك العتق من النيران اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا عن ذوي قراباتنا وأزواجنا وأولادنا جميعا من النار يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا يوم الفجر الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهر من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نظمع بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائلين ورافدين ولا تشمت بنا, بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا من كل بيت مخرجا من كل بلاء عافية اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والموت الشقاء وسوء القضاء وشمال وشماتة الأعداء وغضال الله وخيمة الرجاء يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم يا من يداه موثوقتان في قتلك يشاء يا إله الأولين والآخرين يا من له الأمر من قبل ومن بعد يا من تقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره يا من خلق خلق وأعصاهم عددا يا من يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا بديع السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما نسألك بأسمائك الحسنى وسعتك العلى أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين ارزقنا يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا وإلهنا وخالقنا ليس لنا إله غيرك نرجوه ونعبده اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين نسألك اللهم القبول نسألك اللهم القبول نسألك اللهم القبول اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم يا ربنا يا, يا إلهنا وخالقنا ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجع سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحرمك سبحانك ما أجهد سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أجل شأنك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأن تكون في كتابك أو علمته أهلا من خلقك أن ترزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وقائدنا إلى جناتك إلى جناتك جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا وصغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما اللهم اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وسائرك الأولى أن تغفر لشيخ زربان اللهم اغفر لشيخ زربان اللهم اغفر لشيخ زربان اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم تجاوز عن سيئاته وأكرم نزله واسع ودخله اللهم نقيه من خطاياه كما إنك الصوت الأبيض من الدنس اللهم اغفره بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لسائر مشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا في نيجيريا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأحمد للشيخ أحمد بنبا اللهم اغفر للشيخ أحمد بنبا اللهم اغفر للشيخ أحمد بنبا وسائر مشايخنا وعلمائنا جميعا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورنا مهل فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ظل مقامنا وارحم يوم العرض عليك ظل مقامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في أمورنا كلها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل جرم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص في أعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا اللهم لا اللهم لا تجعل لأحد غيرك شيئا من أعمالنا يا سميع يا كريم يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وأولادنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعط كل واحد منا مسألته اللهم أعط كل واحد منا مسألته اللهم أعط كل واحد منا مسألته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم أعطنا الخير فوق ما نرجو واعطنا من الشر فوق ما نحذر اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا في من غفرت له اللهم اجعلنا فيمن غفرت له اللهم اجعلنا فيمن قبلت أعماله اللهم اجعلنا فيمن تقبلت أعمالهم وقبلت صالح أعمالهم يا سميع يا قريب اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين تقبل منا يا سميع يا قريب تقبل منا يا سميع يا قريب تقبل منا يا سميع يا قريب اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا خالقنا يا رازقنا إنك أنت الوهاب إنك أنت التواب إنك أنت المنان إنك أنت الفتاح اللهم يا رب العالمين اتقدت بجميع صفات الكمال وأنت منزه عن جميع صفات النقصان اللهم نسألك كرمك وإحسانك وجودك نسألك كرمك وإحسانك وجودك اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة اللهم تتفضل علينا بجود من عندك اللهم تفضل علينا بكرم من عندك اللهم تفضل علينا بكرم من عندك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا آمنا آمنا بما قال نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إننا آمنا به اللهم إننا صدقنا اللهم يا رب العالمين فتقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب العالمين ليس لنا مقر ولا ملجأ إلا عندك اللهم ليس لنا من ندعوه غيرك يا رب اللهم ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك ها نحن جئناك تائبين ها نحن قد جئناك تائبين ها نحن جئناك تائبين وقفنا على بابك في جملة صابرين يا رب اللهم يا رب العالمين فتقبل منا اللهم ها نحن جئنا كمنكسرين اللهم ها نحن جئنا كمنكسرين ولأبواب رحمتك طارعين اللهم فتقبل علينا بكرمك وإحسانك يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم اللهم احشرنا اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لواء المصطفى اللهم اجمعنا به اللهم اجمعنا به اللهم اسمعنا به يا رب العالمين سلامتنا ويا كريم اللهم إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فاحشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم لا تجعلنا من المبعدين عنه يا سميع ويا قديم يا سميع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت العليم. يا ربنا يا ربنا تقبل منا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والاكرام حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين